Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki wata tawagar ƙungiyar dabarun samar da zaman lafiya ta jihar Adamawa da ake cewa Adamawa Peace Initiative da Turanci ta jami'ar amurka da ke can yola ta yi wa majalisar dokokin amurka bayanin ayyukan da take gudanarwa na ganin ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar adamawan da ke arewa maso gabashin najeriya hajiya turai aa kadir ita ce shugabar kwamitin sasantawa na wannan kungiya kuma tana ɗaya daga cikin jami'an da suka kawo wannan ziyara na kuma samu damar zantawa da ita domin jin irin dabaru ko kuma ayyukan tabbatar da zaman lafiya da wannan kungiya da ake cewa Adamawa Peace Initiative ta Jami'ar Amurka da ke Yola take gudanarwa. Eh, to kafin hajiya turai ta mana bayanin irin ayyukan da suke yi ita dai wannan kungiya ta jami'ar amurka da ke yola tana gudanar da wannan aiki na tabbatar da zaman lafiya tare da taimakon malaman addini da shugabannin jama'a kuma an kafa wannan kungiya ne bayan yajin aikin gama gari da aka yi a najeriya a shekara ta 2012 akan cire tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ɗin ta ce za ta yi A lokacin shugaban jami'ar Dr. Magi Ensign da shugaban amintattun jami'ar a wancan lokaci, Alhaji Ahmed Joda suka tattara shugabannin addini da sauran shugabannin ƙungiyoyin jama'a domin fahimtar musabbabin zaman tankiyar da kuma yadda za a magance ta da kuma yadda za a inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali ko kuma a tabbatar da ɗorewar su dalili kenan aka kafa wannan ƙungiya ko hukuma da ta ƙunshi shugabannin addinin musulunci da na Kirista da wakilan jama'atun Nasarar Islam da ƙungiyar Kiristocin Najeriya kan da shugabannin 'yan kasuwa da sauran shugabannin al'umma. A saboda haka jami'ar Amurka da ke Adamawa ta ƙirƙiro abin da ya zama zakaran gwajin dafi da yake ci gaba da yin tasiri sosai a tsakanin al'umma. Kamar yadda masu iya magana suka ce, zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ma sauraro kun ji takaitaccen tarihin wannan ƙungiya ko kuma hukuma da aka kafa. Yanzu bari mu ji daga bakin ita hajiya Turai AA Kadir, shugaban kwamitin sasantawa na Adamawa Peace Initiative. Da farko dai na sani shi wanda ya kafa jami'a alhaji atiku abubakar yakan taimaka ma ƙungiyar kafa ƙungiyar a ƙarƙashin alhaji ahmed jawad a lokacin yana ciyaman na ita jami'ar shi ne ya haɗa mutane kaman daga waje dai daban-daban kaman fastoci limamai ko malamai malaman makaranta masu dagatai masu anguwanni don a zauna a san cewa duk abin da muke ya zamanto ana yin shi akan hanya akan ka'ida kuma duk abin da ya zo mu an san wanda suka zo shine dalilin da ya sa aka kira duk wa'annan mutanen da suke na lissafa miki eh. malamai da fastoci su watsa labarai su watsa abinan nasu a churches wato wajen hudu su a coci da masallatai yawa da kuma malamai kuma su yi nasu wa'azi ga jama'ansu dagatai su yi a muhallinsu su masu angonni su san waɗanda suke shiga angoyinsu lokacin an fara samun irin ɗan abin nan na kaɗan-kaɗan daga wasu wurare masu nisa kamar tashe-tashen hankula yauraye da gaske a kafa wannan so da eh. zai taimaka wa mutane su san a koma irin da wanda in ba ya shiga anguwa an sani wato abin da ake cewa idan gemun dan uwanka ya kama wuta sai ke maza maza ka shafa ba musamman cewa babban zuwa ba to ana cikin haka ne sai kawai sai ga wannan da ya bullo na gudun hijira kwararo cikin adamawa yau shi ne wannan makasudin abin da ya sa wannan din ya ya haɓaka kenan wannan kungiya kuma kamar da na gaya miki wannan kungiya kin tambaya su ko daga amurka akwai wanda suke taimako kin san duk un kungiyoyi suna da gefen da suke ba da taimako a najeriya a afirka ma gaba daya eh to abin da ya sa ne miki wannan tambayar na ga kwanaki mm. kun zo kun zo majalisa a nan amerika mm. majalisar uh, mm. dokokin amurka to majalisa din da kuka zo me kuka zo yi kuma waye gayyace ku uh, cikin yan majalisa nisan bature komai shi akwai tsari eh. akwai 'yan majalisa waɗanda suke da son taimakon abin da yake faruwa a wajejenmu to su an yi ta taimako to yanzu san abun ya fara kai gura bango to shine da suka gani to suna so su ji menene muke yi da duk da abin da abubuwan da suke taimako me ake yi ya muke yin su eh suna da sani tunda suna da duniya yanzu ya zama karami ne a hannun kowa duk abin da muke yi suna ji kuma sun ji daɗin abin da muke yi to cikin waɗannan kalilan wasu da suke da interest akan wannan sun suka gayyaci ita president na american university of nigeria wanda ake kiranta magi ensign hmm. professor magi ensign ta zo ta gaya musu ya take ci nasarar wannan abubuwa ba a kukan abin da take yi shine ta ce ni ba 'yar ƙasa ba kusan kuma ba na zuwa wajejen nan ina wa'annan aikuna akwai 'yan ƙasa wa'anda suke wannan aikuna kuma su suka san mutane su suka san eh, eh, angoyi da lunguna kai har da can inda aka yi abubuwan nan yanzu da yake ya dan kwanta sai dai ku gayyace su su zo su gaya muku to shine suka gayyace mu mu zo mu gaya musu da bakin mu kuma alhamdulillah mun je sun mun gaya musu sun ji daɗin abin da muke yi kuma kin san dama in ka ka yi wannan abin da zai biyo baya shine maybe ƙarin taimako eh. yawwa to shine suka ci mu zo din muka je kuma mun gaya musu kamar da na gaya miki sun ji daɗi sun amince da abin da muke yi kuma za su ci gaba da taimako To wannan shiri da kuke na ƙoƙarin ko kuma dabarun samun zaman lafiya a jihar Adamawa ɗin nan a ya zuwa yanzu kin yi bayani akan yadda aka haɗa kawunan malamai da fastoci da shugabanni dai da sauransu don su taimaka wajen yada zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki e, to akan waɗannan abubuwa da kuke yi yanzu a ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu? a kwarai da gaske na ɗaya shine mu dai dama kin sa adamawa abin bai zo mana gadan gadan kamar na yan uwanmu ba kuma a cikin wannan kungiya ba wai muna yin shi kawai a cikin yola ba ne muna yi can wajejin da duk kika sani aka yi wa'yan abubuwa don mun kira taro na peace movement a nan adamawa wanda muka kira duk daga state nan borno yobe bauchi gombe taraba duk sun zo nan muka yi kamar taro ne na faɗakar da kai yadda za mu zauna lafiya kuma banda haka muna shiga wajejin nan da aka yi wa'annan abubuwa sun san yanzu duka yawanci 80% ah, sun kuma ƙalilan ne suka rage to zuwa wajensu ko yanzu ba kowa yake yadda ya je ba amma muna muna zuwa mu lafiya mu raye birni mu raye kauye mu tallafa kasar mu ce mu gyara Shin ma sauraro ko kun san cewa? Kai ya kai ma har wani iri da muke kaiwa wanda mataimakin shugaban ƙasa ya turo walla a ce a raba wa mutane nan su yi shuki don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan ɗin suka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke yunwa a wasu wurare har ya tsanani da mutane za su ci irin da aka kai musu domin su shuka? Za ku ji bayani a makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa abin da ya sauwaka kenan a yau. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta samu ci gaba. A huta lafiya.